matsukiji matsukiji matsukiji sa ki tari haka in shin dai ba sabuwar cutar nan mai ban tsoro bace gare ki da ake kira coronavirus kawai muka ce ta dame ni ba wani abu ba gaskiya Allah ya saba ba covid-19 bace <coughs> menene kuma wannan cuta kuma ta covid-19 ka a taidai wannan cutar ke ta ne cikin wa'annan fina-finan da kike kallo masu ban tsoro yake na yana rikita ki haka <coughs> wai ke cikin wace duniya kike baki san ba virus tana nan tana ta kashe dubannan mutane cikin duniyar nan ba ta ma fara a nan kasar Niger subhanallahi mun shiga uku <coughs> ƙarshen duniya kenan ke aje hankalinki kin san cewa magabatan ƙasa na ƙoƙarin su sosai na waye kan jama'a a talabijin da rediyo da ke nuna alamomin wannan cutar da kuma hanyoyin kariyarta. <coughs> ke kuma ki sani nifa sai kawai nake kallo. <coughs> Gora, shawarar da zan baki, ki koma kallon labaru. Ba likita ba nake, amma hanyoyi da dama na bi bisa kan wannan cutar zan zana miki kaɗan daga cikinsu. Da gaske? Nifa, kawai tari da majina ne ya dame ni ina irin wannan yan majina mai dan ruwa ruwa ita dai ce ta dame ni ho ba wani abu bane <laughs> naji duk wanda bai jin daɗin jikin shi ko ya kasance da mai ɗauke da cutar covid-19 ya yi kira goma sha biyar ko ɗari da goma sha takwas su sun haɗa miki abun yi in kuma ta kama dole suna ma tashi su zo gunki har gidana <coughs> ni gaskiya ban da kuɗin ɗaukan nauyin wa'annan abubuwan duka ke baki biyan ko dala aha wallahi sauraron dan baki kaɗan daga cikin hanyoyin da ake ta faɗi cikin talabijin da rediyoyi wanda ofishin ministan kiwon lafiya ya umarci mutane da shi. To ina sauraron ki na baki kunnuwa na duka biyu. Alamomin sabuwar cutar nan ta Corona virus ko covid-19 su ne tari, zazzabi da kuma wahalar lumfasawa wanda yawanci yakan haifar da mutuwa. Subhanallah ina dai fatan ba a cikin iska take yawo ba. A'a a cewar likitoci ana ɗaukar ƙwayar cutar ce ta hanyar saduwa ta jiki kai tsaye tare da mutumin da ke ɗauke da cutar ta hanyar in mai ɗauke da cutar ya yi tari kusan ka ya watsa ma yawun bakin shi amma don gujewar yaduwar cutar covid-19 akwai hanyoyi da masana kiwon lafiya suka sa a bi don Allah ga ya mini yana da kyau a guji haduwa ina nufin taro <laughs> don haka kin ga babu zuwa balsa kiyaye nisan akalla mita ɗaya ka da wasu yin atishawa ko tari a cikin kusurwar hannu ko amfani da wannan abun abun da ake kira mushuwar sai ku sa shi cikin shara da kuma wanke hannuwa da ruwa da sabulu so da yawa a rana. Gaskiya kawata kin san a sauraron kimani wannan cutar har ta fara ni tsoro wallahi. Menene abin jin tsoro a nan ku zamna gida sai ku bi dokokin kariya shi kadai ne abin yi. Na gode in Allah ya yarda zan amfani da waɗannan shawarwarin da kika bani kuma zan gaya ma iyalina insha Allahu ma babu wanda zai yi ta. Yawa yayi kyau gora za ku iya fita in ya kama dole fa amma kusa takunkumi da ake kira bavet a hanci da baki. Na ji na ɗoka duk abin da kike gayi kuma zan saurari abubuwan da duk ake yi na jan hankalin mutane kuma zan sanar da makwabtana. Tare za mu rage yaɗuwar cutar COVID-19. Ke zan ma tafiya ta ba za mu riƙa ganin juna ba kullum. To, na gode gora. Zan kira ki insha Allahu don in faɗa miki sakamakon wannan mura da ke damu. To, Allah ya sa murar daice. Amin.